safiyar ranar asabar ce da ta daidai da goma ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara 1435 daidai da daya ga watan januwari shekara ta 2014 sha daya ga watan januwari shekara ta 2014 wannan shine kasan na biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan muƙaddimar da profesa hamad at-tuwaijiri yewa littafin alfatuwal hamawiyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba bayan kammala karatun wannan littafi a cikin kasusuwa casa'in da 91 waɗanda a cikin kusan kowane kaset sai da na rinka ina maimaita dalilin da ya sa ibn taimiyya ya rubuta littafin tambaya ce da aka rubuto mishi daga garin hama ta ƙasar syria cewa alagafata malam ayoyin da ke magana dangane da sunayen allah da siffofin allah da hadisan nan ingantattu waɗanda suke magana game da sunayen allah da siffofin allah maɗaukakin sarki wace fassara ce malaman farko tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su suka yi waɗannan ayoyi sa'annan menene malamai suka rinka faɗi dangane da ire-iren waɗannan ayoyi da hadisai har zuwa zamanin da kake rayuwa in ba a manta ba ibnu taimiyya ya cika mana wannan alkawari kwarai da gaske amma na so gaya mana cewa ibn taimiyya bai taba rubuta littafin da ya jawo hayaniya da rudani da rikici mai ƙarfi irin wannan littafin ba tare da cewa a cikin wannan littafin abubuwan da ibn taimiyya ya rubuta waɗanda suka shafi ƙa'idoji na al'asma wa sifat ba su kai abubuwan da ibn taimiyya ya rubuta a cikin littafin shi a tadmuriya ba amma me yasa wannan tafi zafi fiye da tadmuriya tafi zafi ne saboda ibn taimiyya ya rubuta littafin raddi ne ga ash'ariyawa musamman da waɗanda suke bin jahamanci da kullabiyanci da 'yan maturidiyya a takaice waɗanda suke ta'awilin su siffofin allah daga yadda suke su mai da su saɓanin haka hal yanzuru na illa an ya'tiya humullah illa humullahu fi zulalin minal al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al'amur sai su ce babu abin da kafirai suke saurare sai allah ya zo musu da giragizai na azaba ku ji a halin aya cewa take ba abin da suke saurare kafirai sai ranar da allah zai zo da mala'iku kuma an yi an gama yanzu aya tana nuna cewa rana alkiyama ita ce kawai ranar da ta rage wa kafirai domin me kafiran nan dai na ɗaya duk abin da ake nema dangane da wa'azi da shiryawa an yi musu sun iji to ba abin da ya rage sai rana alkiyama wadda rana ce da allah maɗaukakin sarki zai zo idan allah maɗaukakin sarki ya zo a wannan rana hukunci na ƙarshe za a yi to su abin da suke inkari a nan shine siffa ta zuwan Allah ita suke inkari siffa ta zuwan Allah to inkarin wannan siffar da suke shi yasa sai suka murɗe ma'anar ayar to sai zama waɗannan malaman sun je sun haɗa kai da gwamnatoci kuma sun gamsar da gwamnatocin zamaninsu sakamakon haka sai abu ya zama babbar fitina fitina wadda yake bata da iyaka shi yasa hamawiyya ta samu rududul fi'il na farko daga masu mulki aka kama ibnu taimiyya aka ɗaure na biyu daga malamai in ba ku manta ba na zo muku da itirazatul masriyin 'yan misra suka ainihin yi raddi matakai masu tsauri aka ɗauka akan wannan littafin wannan shi ya ja dole profesa ya yi doguwar mukaddima wadda yake za ta bayyana wane ne ibnu taimiyya yaya zamanin shi yake menene ya rubuta wanda wannan abin da ya rubuta shi ya jawo abin da ya jawo to amma bayan ya fito wanda wannan daurin na 'yan watanni ne sai kuma ibnu taimiyya sai rubuta tadmuriya a cikin tadmuriya kuma ya kawo ƙa'idoji waɗanda a nan hakikanin al'amari nan ne malanta shi ta ƙara bayyana ƙwarai da gaske don nan bai yawaita kawo surutai da maganganu na wasu malamai ba ƙa'idojin ya ta kawowa waɗanda a ƙarƙashinsu ne ake fassara ire-iren waɗannan ayoyi da hadisai da sai suka cewa mutumin nan gaskiya ɗaurin da aka yi mishi akan wuya bai isar ba na haka bari su yi mishi ɗaurin rai da rai to daga kan tadmuriya shine suka yi mishi ɗauri na rai da rai wanda sai dai gawar shi aka fito da ita to waɗannan tarihohi su muka fara karanta ba ku bamta ba na yi maganganu masu yawa dangane da mukaddima da ya fara da khutbatul haja muna ciki aka miƙo min wannan littafi da irabu amma ba'adu أو إتحاف الألباب بفصل الخطاب na wani malami mutumin ƙasa algeria wanda ya rasu a cikin ƙarni na sha uku mai suna ali dan abdulkadir amin wanda aka fi sanin shi da ibnul amin aljazairi wannan littafi na karance shi gaba ɗayan shi ne mishi tsinta kwarkwata kuma ga ta'aliki na akai lallai mai littafin ya gaskata kan shi dangane da sunan littafin da kuma muhtawiyatul kitab lallai littafin ya yi li'irabin amma ba'ad don haka minan nahiya allugawiyya littafin lahu kima allugawiyya amma minan nahiyati sunniya littafin ba shi da wata kima ko miskala zarratin dangane da tabbatar da sunancin amma ba'adu domin ya koma yana ta maganganu dangane da wa ba'adu din ma babu laifi da wasu abubuwa waɗanda suke rataye da wannan ya rinka hukunta abubuwan minan nahiya allugawiyya sannan shi kan shi mai littafin ɗan al'ada ne wannan shi ne mafi karancin abin da za a ce in ba a ce ɗan bidi'a ba allah ya kyauta a ƙarshen littafin ya cike da neman duk wanda ya karanta littafin nan da Allah ya karanta mishi fatiha da kulhuwallahu eh, gashi nan <clears throat> gashi da iyayen shi da ainihin malaman shi gashi wa as'alul waqifa alaihi Allah yansani min du'a'ihi salih wa qira'atil fatihati wal ikhlas li wa li mashayikhi wa li walidi wa li walidayya wa liman rabbani wallahu yatawalla hudak wa yaghfir lil muslimina ajma'ina to wannan shi kan shi nuna imma ba dan bid'a ba to mafi karancin hali dan al'ada ne shi yasa littafin minan nahiya al-lughawiyya za a iya itibari da shi na fata an gane amma minan nahiya as-sunniyya wal aqdiyya fal kitabu laysa bi mu'tamadin haza ta'aliki alaihi wa billahi tawfiq Allah maɗaukakin sarki ya taimaka in ba ku manta ba mun fara tattauno bayanai waɗanda profesa hamad attuwaijir ya fara mana bayani dangane da hali da zamanin da ibn taimiyya ya samu kan shi wanda shi ya mai da shi abin ya mai da shi don na son ku rinka ganewa hali na juyin juya hali na addini yana mai da wasu mutane abin da suke zama kamar nan da aka samu su mala Abubakar gumi rikita rikita da rikicewa addini ta samar da malaman gyara a immatu da'awati wal islah Irinsu abubakar gumi can sama da su irinsu shehu dan fodiyo hali da rikita rikita ta kokarin gyara da samar da adalci da ruguje zalunci na tura mulkin mallaka ya samar da manyan gwaraza a fagen siyasa da jagoranci irinsu sardauna da irinsu abubakar ta tafawa balewa to ya kamata ka gane wannan a ƙarƙashin wannan duk lokacin da za ka yi tarihin wani daga cikin a'immatu da'awa wal islah sai ka kalli zamanin shi kuma za ka kalli zamanin ne laminan nahiya addiniya fakat dole ka kalla laminan nahiya a siyasiya minan nahiya a lijitima'iyya yaya zamantakewar yake minan nahiya al'aqadiyya waɗannan aƙidoji ne suka zama sa'ida a lokacin minan nahiya al'ilmiyya waɗannan dugutat ne na ilimi ko na jahilci suka haifar da samuwar wannan malamin duk waɗannan jama'a suna daga cikin abubuwa na qawaidul bahaf watan kai. fisira ya za ka iya tace tarihin malami ka fitowa da mutane sura shi ta haƙiƙa kun ga anan ne za ku gane me yasa nake cewa da a yi editin kaset ɗina gwamma a fasa sawa mutane sun kasa ganewa wasu maganganu ne da wasu abubuwa ake kai labaransu garuruka gabas da yamma kudu da arewa game da albani game da da'awar sarafiya a zaria waɗannan abubuwan su ne ake cewa in za a sa karatun a gidan rediyo wai a cire to ai in aka cire shi yanzu wanda yake nesa yaya zai ji su ta haƙiƙa daga bakin masu su saboda haka asali in an bar karatu kawai an sa karatu an ha'inci wannan mutumin wajen fahimta kuma an jawo mishi kusuri wajen riska abin da ake so ya riska saboda abin da baka so kai ka ji baka so ka ji albani yana magana akan aƙidoji na salaf cewa Allah yana sama Allah yana da hannu Allah zai zo ranar alkiyama sai ka ce a cire wannan saboda me saboda akwai a sha'ira in sun ji hankalinsu zai tashi albani yana magana a kan su zazzaki da 'yan shi'a albani yana magana a kan 'yan boko haram da su muhammad yusuf albani yana magana a kan su ɗahir bauchi da ɗariku albani yana magana a kan zaluncin da gwamnatoci suke albani ne magana a kan irin yadda 'yan siyasa suke amfani da matasa ko maka waɗannan maganganun sai ka ce duk a cire su a bar zallan karatu kawai shi kuma wanda ya ji labari ya ji labarin an ce su albani suna cin doki su albani suna sallar juma'a su albani suna kaza ba karatun ne ya ji labarin a ne ba kawai wannan ne to in aka sanya mashi kaset din ya ji a ashe mutanen nan a cikin karatu ne wata munasaba take kaiwa su faɗi kaza to amma shi abin da aka fassara mushi waɗannan mutanen ba sa komai sai cin doki ba sa komai sai sallar juma'a karfe tara ba sa komai sai zagin masu mulki abin da aka to da an sa ya ji karatu ya to tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan yana cikin jin karatun sai ya ji an shigo wata matsala yana cikin jin matsala kuma sai sake jin an koma karatun to sai tsaya sai wa kyakkyawar fahimta ga abin da yake faruwa to ya rage mishi ko zai iya yiwa ya wannan tafiya ko ba zai iya yiwa ba amma dai ya ji sura hakikiya ta ma kai abin da kake so a a sa karatun kawai in aka sa karatun mai yiwa shi karatun ba shi ne ma asalin ya dame shi ba a shi abin da yake so ana cewa albani to shi abin da yake so ya ji to ya magana sallar juma'a ya tambayar kenan saboda abin da aka ji a gaya mai kenan ba a faɗa mishi sura ta gaskiya ta da'awar ba to don haka kana so ka fahimci gaskiyar ibnu taimiya sai ka kalli waɗannan nawahi yaya halin iktisadi hatta halin iktisadi yana da alaƙa so da dama da tarihin samuwar wani malami ko gazawar wasu ayyuka nashi ko haɓakuwar wasu ayyuka nashi ko makamantan haka duk sai an dubi wannan ko an fahimta jama'a shi duk lokacin da wani kawai yana jin labari na ne a nesa ce zai rubuta tarihi na sai in ce a ka ka rubuta allahumma sai in za ka iya zuwa ka yi field research kai kuma kana son ne kawai ka yi table research based on 'yan kasusuwan da suke kai maka garinku ka ce za ka yi rubutu a kan albani za ka zalunci tarihin ka banni ina nan na rubuta tarihi na da kaina ka banni waɗanda suka zauna tare da ni za su rubuta tarihi na amma kai ka ji kasar kwaya uku daga haka kawai ka ce za ka rubuta tarihi na saboda ka ji wasu abubuwa masu muhimmanci kawai abinda da dai kake so in faɗa maka yaushe aka haife ni kawai abin da ka rasa kenan ni kuma ina ga ka rasa komai ma don waɗannan kasusuwan kwaya uku ba su isa ka abin nan saboda haka kun ga waɗannan abubuwan suna da matuƙar muhimmanci ku fahimci me yasa ake yin wannan doguwar muƙaddimar kafin a kai ga tarihin ibnu taimiyya. ana so a bayyana maka yadda yanayin yake ne kun ji mun fara ji inda malam ya fara cewa allah maɗaukakin sarki idan ya so ya tsare addinin shi ya kiyaye addinin sai ya shirya wasu bayan shi na gari sai su tashi domin tunkarar wani hali wanda yanayin addini ya samu kanshi ya ce to an samu irin wannan tawaga waɗanda su ne suka tsaya domin ainihin taimakawa addini a kowane zamani waɗanda su ne ake kira a ta'ifatul mansura mala ya ce wa laqad kana min a'zamin riyahil atiya ala allati habat ala aqidatil islam hakika na daga cikin mafi girman guguwa wadda mai darkakewa ita ce al'atiya al'atiya bil'ain guguwa mai darkakewa wadda ta taso ta tinkari aƙidar musulunci tilka shubahul munharifa waɗancan shubuhohi likita-likita karkatattu allati bassaha afrahul falsifa wanda yake 'yan tsakin masu kwaikwayon falasifa as-sabi'iyyin sabi'awa masu bautar rana taurari wata sannan waɗanda suke masu ilimi na falsafa to sai aka samu afrah su shi yasa ake kiransu falsifa ina gaya muku kullum akwai bambanci tsakanin falasifa su ne asalin girkawa da kuma mutafalsifa su ne waɗannan malamai na musulunci waɗanda suka je suka kwaikwayo suka ce su kuma da haka ne za su tabbatar da aƙidojin musulunci to sai aka samu waɗannan 'yan tsaki waɗanda suka je suka ƙyanƙyasu daga hannun waɗancan sai suka zo suka yi ta yaɗa waɗannan munanan ainihin aƙidoji da shubuhohi wa man sara fi rakbihim da kuma waɗanda suka taho a cikin karabkarsu minal mutakallimina daga cikin mabiya ilmul kalam bi tawa'ifihimul mukhtalifa da kungiyoyinsu daban-daban dan ina son ka fahimta masu falsafa ko mutafalsifa waɗanda suke cikin musulunci da mutakallimuna ko mabambantan kungiyoyi ne ashariya daban maturidiya daban kullabiya daban duk waɗannan gaba ɗayansu kowa yana danganta kanshi zuwa ga ilmul kalam na haka ilmul kalam shine asalin inda yake kwaso hujjojin shi in ya taho da shi in shi ash'ari ne sai goyi bayan ash'ariyancin shi idan shi kullabi ne sai goyi bayan kullabiyancin shi idan maturidi ne sai goyi bayan maturidiyancin shi saboda mai dukkan ukun nan da muka faɗi suna da alaƙa ta wuri ɗaya ita ce ta'awilin wasu siffofi da inkarin wasu to amma kuma suna da mabambantan saɓani a tsakaninsu kamar yadda kuka ji kwanaki na zo a cikin muƙaddimar marahil zuhurul bida' a ƙarƙashin wannan da yadda duk suke da saɓanin wato masharib ɗinsu da kuma saɓanin aƙidojinsu amma dai gaba ɗaya sai suka wayi gari suna yaɗa ire-iren waɗannan aƙidojin mimman tabbala li afkarihim waɗanda ainihin suka rinka kururuta waɗannan irin aƙidoji nasu da tunaninsu wa gafala an qasdihim wa muradihim na fata an gane kuma ainihin sai ya zama irin waɗannan mutane sun ainihin gafala game da makasudinsu da muradansu ma'ana su waɗancan falasifa menene makasudin ilimin falsafanci tabbatar da abin da kake a kai ta hanyar hikimomi da wasu ƙa'idoji da dabarbaru to sai musulmi sai je ɗauko wannan sai kuma ya ce shi kuma zai tabbatar da cewa akwai allah da siffofi da haƙoƙin allah ta hanyar wannan ilimin a halin ya gafala game da mecece manufar asalin ilimin mecece manufar masu ilimin manufar ilimin da manufar masu ilimin ta asali ita ce inkarin allah inkarin manzanci sai kuma su musulmi suka ɗauko wannan ilimin suka ce da shi za su tabbatar da allah da shi za su tabbatar da manzanci don haka sun gafala daga manufar masu asalin ilimin sakamakon haka fahabatu sai suka rinka buge-buge habtal ashwa irin buge-bugen da mahaukaciyar raƙuma an fahimta ko kuma irin buge-bugen da mara lafiyar raƙuma take larabawa suna wannan misalin ne saboda raƙuma in ta haukace raƙuma in ta samu rashin lafiya ko raƙuma in tana naƙuda ku dubi tana da dogon wuya tana da dogayen ƙafafuwa to in tana faɗuwa ɗinnan ko ina rafka ƙafarta take ko ina buga kanta take to sai larabawa sukan buga misalin mutumin da ya shiga cikin habt buge-buge irin wannan da buge-buge irin na mahaukaciyar raƙuma ko marasa lafiya fadallu irin waɗannan mutane sai suka zan sun ɓata wa adallu kuma suka yi tabbatar da jama'a kuma ku manta ba na yi muku alƙawura daga ciki na ce kun ga wasu tafai. da farko dai tukuna ghazali ya fara rubuta tahafutul falasifa rudewa ko rudanin masu falsafa ku je ku saurari kaset ɗin ƙarshe na karatun littafin na 91 a inda ibnu taimiyya ya kawo cewa babu wanda ya san bala'in wannan ilimi na falsafa sai wanda ya zirfi a ciki sannan babu wanda ya fi wuyar sha'ani a ciki sai wanda shi bai yi zirfi ba karamin sani ƙuƙumi wanda ku bai shiga ilimin ba ya zauna lafiya don baka da buƙatar ilimin falsafa da mandiki da ilmul kalami wajen sanin Allah ko wajen fahimtar shari'a ku kiyaye ba a buƙatar ilimin falsafa ko mandiki ko da ba wajen fahimtar Allah ba ko da wajen fahimtar shari'a to amma waɗannan mutakallimuna bayan da suka gama cuɗanya ilimin aƙida da falsafa da ilimin mandiki da ilimin kalam sai kuma suka da suka cuɗanya ilimi na me na usulul fiƙi sakamakon haka sai kuka ji wasu matsaloli sun fito cikin fiƙihu ma anzalallahu biha min sultani sai ga mutum yana iya fitowa ya inkarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bima indahu min al falsafa wal qawaid na mutakallima me yasa saboda asali dama wancan ilimin ya zo ne don a amfani da shi a rusa abinda annabawa suka zo da shi sai kai kuma ka ce za ka ɗibo shi ka fahimci addini na ka a fakaice sai ka ji mutum ya jawo hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarshe sai ya ƙulla saɓani tsakanin hadisin da kuma wani malami da ƙarshe kuma sai ya intisari ga malamin na zo muku da littafin fandalani kan haka al-intisar al fandalani allah ya gafarta mishi malami ne daga cikin malaman ahalis sunna ya je ya yi aikin hajji mutumin maghrib ne ya dawo dimashq sham sai zo ya samu ana karantar da shafi'iyya da hanafiya amma ba a karantar da malikiya a dimashq a nan masallacin banu umayya babban masallaci da ya fi kowanne tarihi a duk ƙasar sham gaba ɗaya har zuwa yau kishi ya kama shi da takaici ina laifi ma su karantar da mazhabinsu in ba za su karantar da na malikiya ba amma dan me za su rinka raddi da naƙadin malikiya ba a yi mata adalci sai ce to wallahi ya ma fasa koma a gida sai zaman shi a nan dimashi ya ci gaba da karantarwa shine har ta kai shi ya rubuta wannan littafi nashi al-intisar zai jawo hadisi karara ya ce na cikin sahihi muslim amma sai ya yi mutsu-mutsu da hadisin saboda me saboda wasu ƙa'ida da wasu ƙa'idoji da wasu sharuɗa waɗanda ya gindaya ko aka gindaya su a cikin mazhaban malikiya daga ƙarshe gaba ɗaya sai a lalatar da hadisin sai a gina abin da ake akai misali idan liman yana hudubar juma'a sai ka shigo masallaci ba za ka yi sallah ba haka ce ga hadisi sahihi cikin bukhari da muslim ya ce annabi ya yi umarni da yin sallah sai ce a ai wannan mutumi talauci ya dame shi ya zo ya kawo annabi kuka annabi ya ce zo masallaci daidai lokacin sallah hudu ba sai ya sa shi ya miƙe yana sallah sakamakon haka sai a ga talaucin shi a taimaka mishi kaga yanzu ya kawo wannan magana wadda bata da wani dalili ya watse magana hadisi don haka sai kwana akan cewa yana nan haramun ne a yi sallar nafila liman yana hudu ba haka hadisin cin naman raƙumi sahihin hadisi ne annabi ya ce duk wanda ya ci naman raƙumi sai ya sake alala alala ta kare sai ce a ai an yi sallar magariba ne annabi ya zo masallaci sai ji wani ya yi tusa sai ga in ya ce tashi ka sake alwala to ya kunyata mutumin sai ya shiga cikin gida ya kawo naman raƙumi sai kowa ya ci da haka sai ya ce to kun ga yanzu kowa ya tashi ya sake alwala an yi haka ne don a suturta a wancan malikiya da wasu mazabobi sai suna hujja da wannan hadisin a kan su ɓata dilala madlul abin da wancan yake kawowa na cewa in an ci naman raƙumi sai an sake alwala waɗannan suna nan bil asharat wa bil uluf fi masail din duk menene sharrin falsafa ce da ilmul kalam wadda ta tsallako daga tauhidi har ta gangaro usul fiƙi ta faɗo zuwa ga fiƙihu sai da ta shiga hallugal arabiyya har lugal arabiya saboda a san cewa lugal arabiya ita ce buhu mafi girma wanda allah maɗaukakin sarki ya nannaɗa ƙur'ani ya cusa a ciki to sai aka ƙirƙiro ƙa'idoji na falsafa da ilmul kalam wanda ya fi kowa jagoranci akan haka daga cikin mutaakhiru na shine zamakshari ya biya rikita harshen larabci da ƙa'idojin shi saboda yana da rubuce-rubuce yana da littafi al'ahajin nahawiyya asasul balagha al-mufassal sannan ga shahararren tafsirin shi al-kashaf wanda tun farkon ran da zai fara shi ya fara ne da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi khaliqul qur'an alhamdulillahi khaliqul qur'an yace mun gode wa Allah wanda ya halicci alqur'an sarraha bi aqidatihi al itizaliya saboda me saboda mu'tazilanci ya buga kanshi to kun ga in kuka dubi waɗannan abubuwan su zama su suka zo suka yi ta rubuce rubuce waɗanda mutaakhiri ne suka bi bayan su akai haka zo aka tabbatar da cewa lan tana fa'idantar da ta'abidi ne shine su ibnu malik da yake su kuma salafawa ne mai littafin alkafiyatu shafiya da alfiya da sauran at-tashil da makamantansu yake raddi marra an nafiya bilan mu'abbada qawlu hurdud siwahu fa'duda to duk wanda yake ganin lan har abada take fa'idanta ta waye ce maganar shi maganar banza ce ai watsi da ita a ƙarfafi kishiyarta duk me yasa suka kawo haka su zama da sauransu don su tabbatar da ainihin wato aƙidoji na 'yan bidi'a na Mautazilanci, shi yasa ibnu taimiyya ya kwandemin tafsirin kashaf ya ce tafsiri ne wanda yake fihi bida'un kathira mahshuwun bilbida. tafsirin ya cika da bidi'o'i zai iya faɗawa aisha da hafsa bakan magana ya ce tur da aisha da hafsa allah wadaran abin da aisha da hafsa suka faɗi saboda haka ku kiyaye tahafutul falasifa gazali, lokacin da ya bar waɗannan sharridi ya zo ya rubuta sannan almunkith min dalala iljamul awam an ilmil kalam ghazali diye ta rubuce rubuce littafin shi iya ulumuddin malamai suka yi fatawa da a ƙona littafin ba don kuma ba saboda littafin yana cike da waɗannan sharrorin ka karanta littafin ihya ulumuddin fi mizanul ulama na ali hassan ali abdulhamid al-athari su alqadi iyal a zamaninsu suka taru da malaman zamaninsu aka danna wa littafin wuta a gaban jama'a ba an yi haka ba ne wai don ai qada'i akan littafin don littafi ya riga ya ba za ku iya karar da shi ba amma ana so a nuna wa mutane ne littafin ba shi da wani alheri da ake bukata tattare da shi me yasa saboda ya cika shi da falsafa sannan dubi ta ta hafuti rudewar rudani ibn rushid al-maliki mai littafin bidayatul mujtahidi wani nihayatul muqtasid duk waɗannan suna daga cikin waɗanda ne muku alkawarin cewa saboda zamani ya kai zamani sun yi zurfi a cikin wannan ilimin daga baya sa gano sharri ne kamar yadda ibnu taymiya ya faɗi da irin waɗannan haka suka yi taɓata suka yi taɓar da mutane kuma kasantuwar sun tuba kafin su mutu ko baya hana a faɗi haɗurran da ke cikin littattafansu saboda haɗurran sun riga sun rubuta su malam ya ce lakin na ka ta'ifatil mansura kanat lahum bil mirsad sai dai kuma dandazo na ƙungiyoyi waɗanda ke taimakawa addini da annabi ya zo da shi ko kuma dandazo na kungiyoyin da allah ke taimaka wajen yada addini suna nan suna sauraron duk waɗannan 'yan bidi'a masu yada shubuha ku kiyaye dandazo kata'ib kungiya-kungiya 'yan salafiya na nan 'yan izala na nan 'yan ihiya'u na nan duk ma'ana waɗanda dai suka tsaya akan manhajin annabi sallallahu alaihi wasallama da duk irin yadda za su kirayi kansu to suna nan sun kafa sun tsare suna jiran duk shubuhar da waɗannan suka yada su kuma za su rusa ta don haka fatanadat min kulli qatar limuwa hadha hazal khatar al'azim waɗannan jama'a almansura wato ahlus suna asalafiyun sai suka yi shela daga kowane gari cewa a tashi a tinkari wannan babban haɗarin alladhi yuhaddidu aslad din wanda wannan hadarin yake barazana ta rugurguza tushen addini wa asasihi wa asasahu almatin kuma wannan irin ainihin hadarin yana barazana dangane da ruguza asalin tubalin da aka kafa harsashi na addini wanda yake tubali ne mai karfi amma wannan hadarin yana zama barazana domin ruguza shi wa aqadul azam suka ainihin kulla azama ala hasmi hadha domin toshe wannan ciwo qablan fi halihi kafin ya kumbura kafin ya kumbura su yi kokarin maganin shi fa'a na qabla istifhalihi kafin ya kumbura fa'aqadu zalikal almunazarat don haka waɗannan a ta'ifatul mansura ahli suna a salafiyun sai suka yi ta ƙulla fage na tattaunawa ina son amma ku kiyaye munazarat da 'yan bidi'a mukabala da 'yan bidi'a ko ba kofa ce buɗaɗɗiya ba hmm. ba kofa ce buɗaɗɗiya ba akwai inda ya kamata a yi munazara da su nadiran amma mafi yawancin lokaci bai dace a yi munazara da su ba domin ba su fage ne na su zo su bayyana wa mutane musamman awam munanan aƙidojinsu da wannan ne za ga malaman salaf da yawa sai suka hana su dama ya zo ya ce ya zo ya mukabala sai a ce a me ja mukabala me hana ka ba za ka je ka kulla majalisin ka ka faɗi aƙidar ka ba za ka zo ne nan mun tara awam saboda muna faɗin gaskiya sun taho gare mu kai ba za ka iya tara su ba mu mun tara su ka zo garin muƙabala ka yada aƙidanka to in zama a munazara sai a ce a samu wasu mutane haddadaddu saboda lokacin na son ku kiyaye don sai ka rinka kana aunawa in ma mutanen ne iyakakku to ba za a yi rikodin ba saboda ba a son ne aƙida su ta yaɗu so ake a zauna a dandake su To amma galibi yanzu matasan ba su fahimci wannan ba amma da suke gani a zauna a yi muƙabala a ƙure shi kafin a ƙure shi fa ya faɗi wasu abubuwa ya feso so da kan aka saurare ya ce eh amma dai na da ilimi musamman yan arabiya suka ji sai su ce eh to amma ai kaga kuma shi ya fi wannan malamin ilimin arabiya to baka tunanin ilimin arabiya shi zai taimaka mishi wajen yafi wannan fahimta sai dai wannan ya fi shi baki ne kawai wannan yana daga cikin abubuwan da suka rinka faruwa a fage na mukabaloli da aka rinka yi da 'yan bidi'a. musamman 'yan bidi'a saboda su ba sa yin karatun aƙida da tauhidi ba sa yin bincike dangane da bidi'o'i don haka sai suka ba da ƙarfi ga ilimin lughal arabiya shi yasa in kana sauraron tsofaffin kasar na izala Za ka ji malaman izala na farko suna suka game da lughal arabiya na'am 1982 aka zo aka yi wa'azin izala a nan zaria a lokacin za ka ji malaman izala suna suka ce lughal arabiya banza in an yi magana ka ce kana ilimin lugar banza hakika a lokacin saboda an maida lura din ita ce ma'awa ta 'yan bidi'a wadda da nan ne suke bi sai su zo sai su ce za su kure malaman sunna to kuskure ne malaman ahalus sunna ya zama su kuma ba za su kware game da lura ba da sai su kware game da lura din don ba munkari ba ne to ina son ku fahimci abubuwan don ka daidaita kyakkyawar fahimtarka idan kun gane wannan munazarat da ake yi a yanzu da 'yan bidi'a ana sawa a kaset ko to munkarat ne a zauna a tattauna da shi in aka gama tattaunawa kap to shi kenan ya fito cikin jama'a shi da kanshi ya faɗi cewa gaskiya an tattauna kuma ya gane cewa abin da yake akai ba daidai ba ne in dai dan allah yake amma me bambancin kun tara jama'a ba a rekodin ba ko kuma ba a tara jama'a ba amma an yi rekodin almuhim hal ashuba tantashir wata buf na'am shibohin za su yadu za su shiga jama'a saboda me an tara jama'a amma ba a yi rekodin ba a ba a tara jama'a ba amma an yi rekodin sai a ce shi kenan kai da mutum nawa za ku zo zai ce za zo su da mutum uku mu ma za mu zo mu da mutum uku haka ya yi maka eh to mu haɗu a wuri ka ba haka zo sai a ce kowa ya aje waye shi a waje saboda haka menene hujjojin ka faɗi mu ji ya gama faɗi a kwankwatse su ce gaskiya ya yadda cewa gaskiya ba shi da hujjoji akan duk abin da yake faɗi da gaske ka yadda eh to ka zo masallacin juma ka tara jama'a ka faɗa Sau da haka lokacin da zai bayyana a kan mimbari ko a masallacin juma ko a taron jama'a zai itirafi ne da ɓacin aƙidar shi da kuma ingancin aƙidar musulmi shi yasa ka ji malaman salaf suna cewa da'uhum liyamutu bi ghaizihim ku basu su mutu da bakin ciki don me su ba za su iya tara jama'a ba lianna ma indahum qima al ilmiya wa ma indahum qima al irshadiyya annasu la tajtami'u hawlahum ku ne mutane ke taruwa saboda kuna gaya musu gaskiya to daga ranar da kuka yi mishi haka ya yanke shawarar dama babin gaskiya zai ba dama ya zo ne kawo muku rudani to in aka yaɗa ka aka fito shikenan bai bi gaskiya ba shikenan ba wanda ya san hujjar shi shikenan haka zai ci gaba da zama a anguwa yana kallon ku yana bakin ciki da'uhum bai bi ghairihim waɗannan suna daga cikin abubuwan da na tattara na binciko maganganu malamai a cikin waccan makala ta wanda nake cewa na so in gabatar da ita don na so in yi naƙadin manhajin da'awa ahli sunna ne tun da aka fara da'awar izala kusan shekara arba'in har zuwa wannan shekarar amma in allah so kamar yadda na gaya muku zan samu lokaci wanda za mu zama da ɗaliban ilimi a tattauna wannan ainihin takarda kusan shafi hamsin ce ko sittin duk na tattaro waɗannan abubuwan ba daidai ba ne a ce ba musamman haji na ahal sunna ba so da haka an bar 'yan bidi'a da dama ko an baiwa 'yan bidi'a da dama sun taka platform dinmu sun taka mimbarinmu sun yada da su. sannan sun yi amfani da wannan sun wargaza mana tsarin wurin wa'azi sai a zo wurin wa'azi madadin za a ard lil aqida za a karantar da aqida sai wani ya zo ya ce zai yi muƙabala can ma sai a ce ga wani mai muƙabala sai a ce ga wani mai muƙabala latin daga ƙasan mimbarin yana na yana huci me ya kawo ka muƙabala eh to zauna a nan ana zuwa sai an tashi wa'azin kaf tukuna ce shi kenan eh shugaba eh ya ce mukamala ya zo da shi ke mukamala ta zo da kai eh ku nawa ne to ku zo gobe masaukinmu na wuri kaza muna sauraron ku za ga ba za su zo ba sannan kun aje shi a nan ya ji ku na fata an gani don haka na kawo waɗannan abubuwan ne ba don koyo ba saboda mala ya ce fa'aqadu li munazarat don karka ɗauka munazarar da malaman farko suka rinka yi ta yi daidai da irin wadda muke yi ba daidai ba ce da irin wadda muke irin wadda muke akwai kurakurai a cikinta mafi girman kuskuren da ke cikin shine rekodin da ake mafi girman kuskuren da ke cikin shine rekodin da ake yi na malam eh, eh, na'am malam na'am ɗaya daga cikin mu sai ya tashi na faɗa cewa ya gaskiya kuma ya shi aha to sai muna ta mamaki har muka so mai faɗa da shi a matsayin da suna ɗan salafiya mana amma jahili ne gaskiya na'am sai yana magana ai kuma gaskiya haka magana eh a nan muƙabala muna nan da ita a makarantar nan muƙabalar wani shaidani ne tal'udi dan iska allah kashe shi ba da daɗaya ba hmm. dan tal'udu ne in aka ce tal'udu shine wannan sabon titi da ya ratsa cikin garin kano saboda asalin cikin gidaje ne na talakawa aka fasa wani kamfani ne mai suna telwood shine bahaushe ba iya cewa telwood sai ake cewa tal'udu shine shi kuma ya kira kan shi tal'udi wani shaidani ne ni anguwanmu ce na zauna a kano shine da suka yi wannan mukabalan musamman lokacin malam ja'afar bai daɗe da dawowa daga saudiya ba na daga cikin abubuwan da suka bayyana ɗin wanda ni kuma tawa mulahazace shine yanewa tal'udi ɗan shi'a hujja da littattafan da ahalus sunna suka rubuta suna raddi ga 'yan shi'a sai ce waɗannan littattafan ku ne duk abin da kuka faɗi ya yi ƙarya ne sharri ne da kuka saba yi ina littattafan mu don na gaya muku da'awa a najeriya dakan ɗaka ce shikar daka ce tankaɗan bakin gado saboda haka ka dawo sabo-sabo to da sai ka bibi 'yan ƙasa hm? su gaya maka to yaya bakin zaren yake sai a ce ga littafin usulul kafi ga rijalul kashi waɗannan su ne littattafansu da makamantansu da su ake hujja amma ka je ka buɗe littafin muhammad bin abdulwahab da yi a kan 'yan shi'a a ce ah, wannan muhammad bin abdulwahab ai bai hude ne ina za mu yadda da maganar shi amma buɗe littafin tahrirul wasila buɗe littafin aslu shi'a wa usuluha alu kashifil filgita buɗe littafin ah, abin nan khumaini al-hukumatul islamiyya duk irin waɗannan buɗe ka karanta musu to kaga misali yanzu wannan mukabala da ba a yi ta a kaset ba me kake ji da ba za a ji ta ba amma kaga ga mukabala ga ta hanyar yanzu muna da ita a makarantar nan saboda haka ina son ku kiyaye wato ina son ne ni in nuna muku yadda ake riska abubuwa don wasu abubuwa da suka faru a wasu garuruka da wasu zamunna mutane sai su kawo su garurukan sai su kawo su zamunan su ba za su dubi yaya abin yake a can ba sai a ce a ah, ai imamu ahmad yana mukabala da yan bid'a ai ibnu taymiya yana mukabala da yan bid'a amma yaya ne mukabalar take faruwa ko kun fahimta jama'a nam ana sajjala ta a rubuce to amma sajjala ta a rubuce ya sha bamban da sajjala ta electronically domin sajjala ta a rubuce galibi wanda zai iya riskarta shine wanda ya iya karatu to wanda ya iya karatu ana fatan bi ilmihi bi mashi'atillah ya atasimu min shuba amma wannan kaset fa ya fahamuhu aljahilu wal'alim wal muta'allim wa hatta al muta'allim har ɗan ta kife mai karambanin ilimi na iya fahimta da jahili da kuwa allah ya kiyaye saboda haka sai malamai suka rinka ƙulla muƙabaloli tsakaninsu da su wa katabul kutuba wal ajiza haka ne wani dan shi an baku manta ba gashi na yanzu ya zama lauya a nan abu yanzu malami ne a nan congo bello jahun muna karatun bukhari yau kusan shekaru 23 da suka wuce a can cikaji ina yawan maganganun shi'a a lokacin har 'yan uwana 'yan izala ba su ma san me ake faɗi mu mun hango ne jama'a tun 1980s mu mun hango akwai shi'a akwai tafiyar shi'a amma ba wanda ya risko abin ana amfani da platform na mss a lokacin ana yada shi'a sirriyan mu hango sai ba a yi mana adalci ba a ba da muhimmancin me muke faɗi hasali ma sai aka buge mu ake cewa 'yan shi'a saboda mai ba mu ba da alajinmu ga izala ba sai aka ce mu 'yan shi'a ne kuma mu ne ma muke faɗa da 'yan shi'a a wannan lokacin ina maganganu akan 'yan shi'a har ahalis sunna su ne mini inkari suna cewa ya ce 'yan shi'a ba sa yin kaza gashi nan suna sai mu ce ai waɗannan jahilai ne tukuna ai ba a fara shi'ancin a cikin garuruka ba amma mun zauna da su a wurin ivc courses mun ga yaya abubuwan suke amma me yake faruwa sai suka ta wasu bella jahu suka ce sun zo ne suna so ainihin za mu yi mukabala sai ni ce fine kuno za ku zo suka ce za su zo su biyu ne na ce to mu ma za mu zo mu biyu sai suka ce a sai dai ni kadai su biyu sai na ce ai ban yadda da ku ba ne za a zauna a gidana a ɗakina mu biyu ku biyu ni kadai e eh, kai ma kai kadai to shikenan sai suka yadda da haka sai muka zo muka zauna ya faɗi magana ai a cikin bahari haka yake faɗi sakare bai karatu ba ai a cikin bahari a cikin bahari an ce kaza an ce kaza sai in ce a wannan da hausa ka faɗa jawo min nassin da larabci sannan ga sahihul bukhari buɗo mun eh to ai kaga time constraint sai ce a'a ina amfanin baɗi barai rai ta maganganu ko ɗaya ban yadda da ita ba faɗi ƙwaya ɗaya ka buɗe ka karanta mini ka iya tabbatar mini da ita sannan ka gina maganar da kake so ka gina a kai sannan mu ci gaba amma kawai a cikin buhari sai sayyidina umar ya ce a cikin buhari um, a cikin muslim a cikin turmizi sai ce to ai magana ba za ta yi ba kenan na ce sosai kuwa domin yanzu kawai kana son ne ka ce min a cikin buhari an ce kaza kawai sai in yadda kuma sai ka gina magana a kai na ce an ce maka ni jahilin dan mss ne na ce kai baka ga ɗakin nan cike yake da littafai ba buɗe ga buhari ɗin ka karanta mini wai eh to ai za mu tattauna matsaloli da yawa ne na ce ai mu tauna ɗaya mai ma'ana ta fi mu tattauna ɗari amma gaba ɗaya da ni da kai ba mu kai makura a ja ɗaya a tattauna to shi kenan sai ya kasa sai na ce to ka gani to nan ne na fito na ce to kaga duk abubuwan da nake faɗi ya tabbata to ni kuma na shirya littafai na na shi a sai na buɗe to dubi kaza to bai iya karatu ba ni a lokacin ma ban gama sani ba ashe bai iya karatu larabci ba sai in ce buɗe kaza in ya duba sai ce eh Eh, eh, eh, sai in ce a ah, karanta a ah, to to sai karanta wai kuma na karanta wai a lokacin ne zai nemi ya yi bayani sai ce a ah, kai ka karanta mana duba har a lokacin sai in yi li'irabi saboda ban gama fahimta cewa ma bai iya larabcin ba bai iya karatun ba ashe duk da turanci yake karantu shi ne buji-buji da shi shi yasa ko yanzu ya gani yana girmama ni kuma yana zuwa yana faɗi cewa gaskiya su da sun ɗauka albani irin waɗannan 'yan izala ne da suke magana waɗanda suka je sai su rudu ɗan izala da cewa a cikin buhari a cikin kaza a cikin kaza shi kuma na izala sai fahimci eh duk waɗannan maganganun akwai su to kan gaskiya eh to in haka ne eh to kai abin da ya to Allah ya kiyaye a'a Allah ya shiryar da mu a cikin alkur'ani ya ce qul hatu burhanaku qul fa'tu bit taurati fatluha me yaja aka ce fa'tu bit taurati fatluha saboda idda'ul kadhib ala sadatil anbiya sun ce annabawa ba sa cin naman raƙumi haramun ne Allah ya ce to ina karatun yake qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin ai at-taura bata sauka ba sai bayan annabi Ibrahim to ya za a yi kuma a ce annabi Ibrahim ma kaza kaza kaza kaza bayan attaurar sai bayan annabi ibrahim to annan ne nake so ku gane jama'a munazarat kun ji tsarinsa a musulunci saboda haka ku kiyaye saboda kana cikin karatu za su je su yi maka shiri sai a zo sai a ce abinda suka yi wani malami kenan a abuja yana bibiyar kasusuwan nan nawa na karatun hikba sai je sanya karatun hikba sai suka rubuto mishi tambayoyi wai ga su suna sauraren shi a wurin karatu ya amsa ya zo min da tambayoyin nan sai na ce a ka kira su ka ce su zo za ka amsa musu amma wurin karatun ka wurin karatu ne na ce kuma kar ka faɗa a wurin karatun ma su zo su su ce su 'yan shi'a ne in suka zo suka ce su 'yan shi'a ne suka ce to jama'a kun ga 'yan shi'a da muke cewa eh, to ku zauna na. na gama karatu sai ka ce to me zo da ku sai ka zauna kai da su me zo da ku ku faɗa wallahi da ya haka shi kenan sai ba su dawo ba shine ya ce oh algata mala ashe ka ga ba mu san kan zaren ba ce da ya shirya wai zai tsaye da karatun hikiba ya ce sai ya yi wata guda yana ba su ansa na ce ka gani dama karatun suke so a tsayar tun da ya haka ya ce su zo a zauna shikenan ya ce ba su zo ba shikenan na ce sai ka ci gaba da da'awarka fa in lam yastajibu lakum fa'lamu anna ma unzila bi ilmillah wa alla ilaha illahu gashi na mala yake cewa fa'aqadu lidhalika almunazarat wa katabu alkutuba wal ajza malamai suka yi ta littattafai da ƙanana da manya babu malamin da ya kai Ibn taimiyya wajen wannan fagen duk duniya kafin shi ba a samu kamar shi ba a wajen wannan hidimar bayan shi har zuwa yau ba a samu irin shi ba don kafin shi waɗanda suka yi ta rubuce-rubuce galibi rubuce-rubucensu ya faru ne a bisa daidai da bukatun zamanin kamar yadda su ibnu manda suka yi ta rubutawa kitabu tauhid ibnu khuzaima kitabu tauhid amma ibnu taimiyya duk wata matsala da 'yan bid'a suke a kai sai da ya mai da ita littafi mustaqilli duk wani abu da ka sani sai da ibnu taimiyya ya yi fatawa a kai wadda fatawar bata gaza mujalladi guda ba Ga shi dai wannan na hannun mu mujalladi guda ne fatawa ce me kake tunani to malamai ba su raga musu ba wa katabul kutuba wal ajisa suka rubuta manya da ƙananan tafai. wa abanu lil muslimi na khatarahu malamai suka yi ta nunawa suka yi ta bayyana musulmi haɗarin waɗannan 'yan bidi'a wa aqwaqiba kaidihim da kuma aƙibar makircinsu in aka sake menene su zai kai gare shi dole a bayyana to shine yanzu sai suka ɗauki makami yan shi'a su suka fara ɗaukar makami a tarihin najeriya domin su firgitar da duk wanda ya magana a kansu sai zazzaki ya ɗauko wannan yaro ɗan gombe ne sai a haɗa shi da ɗan katsina sai a je sai a kashe wannan malami sai a je a ɗauko wancan daga sokoto sai a hada da wancan dan taraba dan shi'a sai a je a kashe wancan a kaduna wai tunanin haka zai haddada malaman ahalus sunna jami'an tsaro a najeriya saboda ba su da mutaba'a galibinsu suna fama da jahilci dangane da ilimi na intelligence ka ji suna cewa ai su zazzaki they are not violence they are not violence it was only two weeks ago mako biyu kawai da ya wuce sun taho daga kano suna wannan zanga-zanga su fa ice suke rikewa ice mai lafiya in ka shigo hanya su maki motar ka kowace iri ce su yi rugu-rugu da ita amma duk da haka they are not violence according to the military personnel according to the sss according to almost every part of nigerian security they are not violence they are not violence sai sun fara jefa bomb tukuna suna da makamai fiye da makaman da boko haram suke da su they acquire all skills na yaƙe-yaƙe ana ɗiban su ana tafiya da su iran ana tafiya da su syria ana tafiya da su lebanon yan hezbollah suna training ɗinsu 'yan hezbol ba'asi suna training ɗinsu duka amma they are not violence ku duba makaman da wancan kwara ya shigo da su makon da ya wuce da suka yi hayaniya a nan gyalle su daga yin wannan hayaniya sai ga manya-manyan motoci suna fitowa daga gidan zazzaki da gudu what were they doing they were evacuating their weapons suna ta kwashe makamansu ne but security mu they are not at work they don't have the intelligence to combat with what is on ground sai abu ya yi running out of hand sannan sai su zo su ce ba su san yaya yake ba sannan sai su dawo wawancinsu yana bayyana duk wanda suka gani da ɗagaggen wando a lokacin sai a ce dan shi'a ne duk wanda gani da gemu sai a ce dan shi'a ne je su kama innocent mutane by so doing sai kuma su sake running into another mess up because idan baka iya intelligence wajen research ba be it kai security ne ko dan jarida sai kai losing abubuwan dan jarida an bai sa intelligence ba ba zai iya gathering ba jami'in tsaro bai sa intelligence ba ba zai iya cin nasara akan abin da yake ba waɗanda za ka yi amfani da su ka tattara bayanan sai ka yi faɗa da su so sai ka iya iyawan kuma ba ta baki ba sai an koya maka abin a aikace allah ya kiyaye don haka yanzu yaro zai buga banko sai riko jakar shi sai sa wandon shi yana jan shi kamar tantabara sai sako da duwawun wandon shi hakan duwawun jikin shi yana tafiya ta yin iska da abin jin kiɗa a afis yana tafiya yana abin nan yana rawa a titi sai wuce wurin 'yan sanda ga bom ɗin sai wani ustazu ya zo wucewa da blogul maram sai a ce tsaya where are you going kawo je kaka kawo littafin nan kawo kawo sai a tashi kawo kusa sha mota can after two hours sai kuma a ji bom ya tashi sai a ce kaji ko 'yan uwanka sun tada bom sai ce i don't know what you are talking about i am telling you abin da yake faruwa kenan abin da ya faru kenan exactly a madalla exactly abin da ya faru a madalla kenan 45 minutes zuwa 1 hour kafin bomb ya explosion sun kama wasu ustazai a nan suna ta wahalar da su a zuba ga waɗannan kuma sun zo sun wuce dandazansu sun wuce su suka je suka yi bombin din ba mai gemu da t-shirt suka wuce ta gaban abin nan din har da documentation sun sa kamera su sun dauka don su nuna 'yan sandan sun fi su iyawa sai an yi an wuce sannan sai su releasing video din Yan su nuna mai jami'an tsaron najeriya fanko ne alright wannan ustazin da shi da irin shi gobe me za su dauki 'yan sanda makiyansu me za su dauki jami'an tsaro makiyansu ok sun ga wani abu za su yi alatin kaga an yi mai 2-0 to duk ɗan jarida in bai iya application na intelligence ba da shi da jami'in tsaro to zai rasa biyu Allah ya kiyaye mala yake cewa fanasafu tilkal bida sai waɗannan malamai na ahli suna suka yoɗe suka sheƙe wannan bid'a an gane ko waddalalat da waɗannan ɓata duk suka bi suka tarwatse su suka buga musu bama-bamai suka sheƙe su a iska wa habbat riyahun nasr sai iska ta nasara sai ta taso bihamdillah da godiya Allah to tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha wannan iska ta nasara sai ta zo ta rinka darka ke duk wani mugun abu da waɗannan suka dasa da umarnin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhu sai aka waye gari ba abin da ake gani sai gurabin waɗannan kafirai da 'yan bid'a wannan iktibasi ne ya da aya suratul ahqaf ta 25 jama'a kun ji me sharar fage kenan duk wannan abin da yake shake kira sharar fage wato za a daurin aure ne ana da abubuwa guda hudu a gaba abu na farko za a share fagen abu na biyu za a yi shimfiɗa abu na uku za a zo a shirya zaman jama'a abu na hudu sai ɗaurin auren abin da ake so a kawo maka yanzu tarihin ibnu taimiyya da dalilin da ya kai shi ga rubuta wannan littafin amma yanzu an yi maka sharar fage to yanzu za a kawo shimfiɗa sai ka gane tuwe me za a yi don aka zuwa na shara shara ba ta bayyana hakikanin abin da za a yi ta iya ɗaurin aure za a yi ta iya wa damba za a yi share wuri ba ta bayyana komai to sai an zo an yi shimfiɗa sannan sai a gane a ah, ɗaurin aure karatu ne majalisi ko wani abu don haka yanzu an gama sharar fage to yanzu ne za a gane wai wannan sharar fagen me za a yi sai ya ce wa kana shekul islam ibn taimiya man khada hadhihi ma'araka ibn taimiya yana daga cikin waɗanda suka kutsa cikin wannan fage na bugi buga haithu tasadda li ula'ika bi kulli ma utiya min quwwa a inda Ibn taimiyya ya tinkari waɗancan 'yan bid'a da duk ƙarfin da allah maɗaukakin sarki ya bashi fa fil wusta min tarihi hadhihi umma ammal jahal a karnuka na tsakiya ina son ku ganan aka ce karnuka na tsakiya daga yanzu da ake magana shine karni na shida zuwa na bakwai a cikin karni na shida zuwa na bakwai me ya faru ammal jahal ina son waɗanda suka bibi karatuttukan da muka yi na muƙaddimar sharhu sunna kutuna bagawu ya rayu ne daga ƙarni na hudu zuwa na biyar ya rasu a cikin na shida afwan ƙarni na biyar ya rasu cikin na shida to daga wannan ƙarni na shida jahilci ya kamari to zuwa karni na bakwai wanda yanzu tun da ana 1400 kaga ya za tsakiya kenan to amma jahilci ya gama game ko'ina wantashar bida wantasharatil bida wal ahawa bidi'o'i da son zuciya sun gama yaduwa wa kafura ikhtilaf rigingimu bilkici ce ne na ce sun yi yawa wantamasat ma'alimul aqidati sahiha ilmomi da tafarkin sanin aƙidoji ingantattu duk suka shafe rasa mazhabu salaf na son ku fahimta mazhabin salaf gaba ɗaya sai ya ɓuya sai indirasi sai ya shafe darasa ya durusu darsan durusan durusan shafewa ma'ana kamar riga ce mai zane sai ta koɗe da haka sai aka wayi gari gaba ɗaya mazhabin salaf ya shafe babu alamun mazhabin salaf ko miskala zirratin a aƙida a fiƙihu a tarbiyya a suluki idan ba ku manta ba makon da ya wuce na nuna muku ku nemi wannan littafin ban sani ba cikin ku ko waɗanda suka nema شرح رسالة Imamil Mujaddid Muhammad بن عبد ila إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته متانا غرين سو عثيمين namu na yanzu. to tun wajen shekaru ɗari biyu da suka wuce suka rubuto Muhammad bin Abdul takarda suna tambaye shi mecece aqida shi wannan littafin gashi aka samu babban malami Salih Fauzan Fauzan ya ainihin ya sharhin wannan littafi to ba littafin bane ma tukuna muƙaddimar da malam salih fauzan al-fauzan ya yi wa littafin la haula wala quwwata illa billah ji nake kamar na gama karatun muku wannan in zo mu cike da wannan muƙaddimar saboda ita ce za ta ƙara fito da abubuwa akwai yiwuwar kuma haka ta faru don haka kowa ya yi ƙoƙarin samun wannan littafin mai wannan sharhi in ba haka ba ku yi photo start na koda muƙaddimar ce ka karanta ya ce sai da ya zama yankinsu na ƙasar laraba kafin muhammad bin abdulwahab jahilcin ya yawa hatta mazhabin hambaliyar na fiƙihu ma ba a sani ba sai sun fita ƙasar sha in suka tashi kuma fiƙihun kawai suke koyowa amma aƙida fa babu aƙida gaba ɗaya ina son ku dubi nan gaba magana aƙida sai da aka waye gari an daina magana ta ma za ka ji magana aƙida sai dai ka ji me sai dai ka ji waɗannan littattafai na surkulle littattafai na asha'ira waɗanda ba a iya sanin Allah da su sai dai ruɗani shi sa ka ji an haife mu mu na cewa kai in ka karanta tauhidi ya maka yawa zaka ce ba Allah E, wallahi gaskiya ne inda wannan tauhidin ne saboda tauhidi ne na ash'ariyawa wanda ya samo asali daga falasifa da ke cewa ba Allah garanta za a ce maka baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa bai zama bai kasa. to yana ina babu babu saboda an fama da su ne yanzu suka yi zulfi sai zo ya ce ba Allah ko kuma ya ce komai Allah ne saboda haka yadda mutanenmu suke kyamar karatun tauhidi a lokacin sai ga to abin da ya fi kawai a daina karatun tauhidin nan kun ga wata sabuwar musiba malam yake cewa haka al'amarin ya kasance aƙida ta salaf da mazhabin salaf gaba ɗaya indirasi ya shafe walam ya lahu wujudun illa ala nitaqin fardiyin mahdud sai ya zama ba a samun magana aƙida da mazhabi na salafiya sai dai wasu ɗaiɗaikun mutane ƙididdigaggu wara a ahaluhu mutanen da suke bin aƙida da manhajin salaf suka ɓuya wantawau walam yu'adda ne ko walam yu'adda lahu walam yu'adda lahu wujudun ko illa ala nitaqin fardi to ina zuwa ada ko ba haka bane ina zuwa ada ya'udu wannan addan eh. na'am to ina zuwa eh. eh. eh. na zuwa na'am walam ya'ud ne walam ya'ud lahu wujudun illa ala nitaqin fardi sai waye gari ba a iya samun manhajin ko mazhabin sai wasu ɗaiɗaikun mutane mahadud ƙididdigaggu wata wara ahaluhu mutanen da ke bin manhajin sai suka koma shi shikenan duk suka ɓuya wantawa ala anfusihim suka makalkale wa kawo kansu isu isu kawai illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so sai yan tsiraru ne a lokacin su ma ko ba sa iya bayyana da'awar karara ina son mu ɗauki Najeriya a matsayin misali na wannan abu yanzu a nan garin su dr abubakar imam ko su tuntuni ahalin sunna ne amma su ma ko ba su iya bayyanawa ba ba su iya bayyanawa ba kama abubakar imam an kai lokacin da sai daidai na bin su sallah a garin nan ta juma'a sai ya fito kawai shi kenan sai har da kafin shi ranar juma'a kawai na ta karatu ya ce ba ya bude ne ba a zuwa masallacin juma'a ba a sallar juma'a shi kuma ya san sun gama ne don me ba su ne irin yan bidi amma da ake bi ba saboda sun kama aƙida ta wahadatul wujud wa sarrahu bi zalika to amma yanayi ya kai yadda suna ganin ba zai yiwu ba ma a iya fitowa a buga da su ko a kara da su musamman shi kuma kamar dr abubakar imam malami ne ya karatun addini amma sai bayyana dan boko na hakan ma fito sai ga dan boko ne yake fada da addini amma sai da ta kai hatta a cikin littafin shi tafiya mabudin ilimi ko yana magana bidi'o'i da munanan al'adu na ƙasar hausa ya je ƙasar turai ya dawo kowa sai a ga an miƙa hannu sai isa abubakar imam sai ya ce ka gani ya ce ba irin mu ba da bidi'o'i suka yawa ana ta durƙufo ana yi mutane ana a mutane littafi ne yake ba da labarin tafiyar shi da ya tafiya mabudin ilimi kuje gashi na sai da shi anan cikin gaskiya corporation amma sai da ya ba da labari sai da ya magana shirka da bidi'a da ake a nan ƙasa akwai irinsu da yawa amma tsiraru ne a garuruka a lunguna kuma sai suka ɓoye kansu saboda gyaran wallahi yana da wahala akwai tsohon principal na makarantar upa e din da malam shehu ya musa ni da shi yake gaya muni. ya zo har gidana dab da zai rasu da shekara biyu allah ya gafarta mishi yake cewa sai ku gode wa allah waɗannan abubuwan mun san su shekaru arba'in da suka wuce amma ba mu faɗa ba ya ce sai dai muna ta kyamar abu muna fatan kuma allah ya yafe mana malam shehu ya musa ƙwararren malami ne masani ya san aƙida sosai ya ce amma wallahi ba su isa su faɗa ba ya ce wai ya ce kana ga har yanzu ba ma iya faɗe ba su san ba ma tare da su ba ni da shi yake gaya min a cikin falo na har muci ya je gidana allah ya gafarta mishi gashi nan wa khalati sahatu li ahlil batil ya zama fagen da'awa da yada manufofi kawai ya zama maƙaryata ne miyagu ne kawai a wannan fagen kenan ba'a wata da'awa sai ta me ta karya su kadai ne a fagen wa adhati saula wal lahum duk wani kazar kazar da kai da komowa su kadai suke da shi yufarrikhuna bi afkharihim suna ta kyankyashe ƙananan mabiyan su ta hanyar wannan tunani nasu almunharifa karkataccen tunani haithu sha'u ta inda suka so wa bathu sumumahum bainan nasi bila nakir kuma sumumahum bainan nasi bila nakir kuma suka rinka yada wannan guba su a tsakanin mutane babu wanda yake musu inkari don su kadai ne a fagen ina son ku kaddara wannan kuma daidai lokacin da kaulaha ya zo kasan nan ku samu kaset din tankaɗe da railaya wanda ainihin malam sidi ali sokoto ya yi a nan samur ya yi shi yau shekaru kamar talatin da suka wuce da biyu ko da uku kaset din tankaɗe da railaya a lokacin su kaɗai ne a fagen duk abin da suke ba wanda yake inkari ba wanda kuma ya isa inkari don ba ma za a fahimce ka ba ta haula wala quwwata illa billa. sai ya yi iktibasi da wani wake cewa halalakil jawu fabidhi wasfiri wa nakiri ma shi iti an tunakiri ya ce to jawi dai ya zama naki ne ke kadai na haka ki ta kwai ki ta kyankyasa sannan kuma ki caki abin da kika so ki caka ke kadai ce mana karin magana nan da mawaka ke cewa wai saboda rashin kura da rashin zaki da rashin abin nan sai barewa tana cewa daji ya koma ita kadai ce ita ka taba ganin barewa ta zama sarauniya a daji ya aka yi ba kura ba zaki duk babu su don haka barewa ta zama sarauniya to me ya kai barewa ta zama sarauniya sai dan babu waɗannan saboda haka jawi ya zama ke kaɗai ce ki yi kwanki ki yi kyankyasaki ki yi karta ki yi yadda kika so wa fi hadhihi al ana cikin wannan hali wa min khilali hadhihi al-amwaj al-mutalatima ana cikin wannan amwaj kun fata teku da igiyoyin teku almutalatima masu dukan juna wannan ta taso ta daki wannan wannan ta taso ta daki wannan wannan salon magana ce yana siffanta yadda yanayin bid'a da 'yan bid'a yake a lokacin ku kunna mana fankan nan abin da yake nunawa a lokacin nan shine me yan bidi'an haka suke tashi idan ashariya suka zo ana nan sai me sai kullabiya su bayyana sai mu'tazila sai rawafid su kadai ne a fagen haka suke ba wani ahli sunna ko wani salafi da ya taba bullowa a wannan tsakanin daga bid'a zuwa bid'a zuwa a hawa an gane rafa al-asha'iratu ru'usahum kaga dai ash'ariyawa suka daga kansu suka yi yadda suke so wa qawiyat shawkatuhum mulkinsu ya ƙarfi an gane wasu adkali kalimatuhum kuma ya zama magana su kadai ake ji don su suke da gwamnati wa adha mazhabuhum huwa dinul amma wal ulama mazhabin ash'ariyanci ya zama shine addinin da jahilai ke bi da malamai yanzu dubi mutum irin sharu sale yanzu sharu sale ba abin da yake yada sai ash'ariyanci sannan sharu sale a ƙarƙashin ashariyancin da yake yada duk abin da yake magana wai so yake duk musulmin najeriya wai hukunta su da ashariyanci saboda me saboda da shi da ɗahir bauchi sun goyi bayan good luck april election 2011 sakamakon wannan sharu sale yanzu suna da gwamnati a hannunsu mai gwamnati shine good luck don haka za su yi amfani da ƙarfin gwamnati su bankara kowa dole ba za ka yi fatawa da wata mazhaba ba sai malikiya dole babu wata kira'a ko riwaya da aka sani ta ƙur'ani sai warsh ba wata aƙida sai ta ashariyanci to tambayar ita ce sharu sale ɗariƙa kuma fa sai tijjaniyanci kenan ba za a yi ƙadiriya ba to ga kanan ga gidan ƙadiriya su ma shi yasa kuka je faɗa ya ɓalle a tsakaninsu sannan da yake sharu sale ya waye gari ya zama zindiki yana jin yara suna kalmomin ridda kun ji wancan dan ka hutu wancan arnan ka hutu mai cewa lam yalid wa lam yulad to wani arnan ya bayyana a nan cikin garin zaria wanda ya fi shi shirka sharu sale muna jiran shi ya gabatar da waɗannan a gaban kwamitin fatawa muna jiran majalisar sarkin zazzauta gabatar da waɗannan arnan don dukkan su zage-zage ne ka hutu nan ne kasar zazzau ne wannan ɗaya arnan kuma nan cikin garin zari yake wajen babban dodo sarki da kanshi ma yana jin ƙanshin gidansu to amma me ya faru sun yi inclining kansu da gwamnatoci da masarautu saboda haka duk barnar da za su yi su ba ma san suna yi ba akwai lokacin da na taɓa tuhumar sarkin zazzau ni da shi muna zaune da daddare na ce me yasa ba a magana su zazzaki me yasa fito ce mu an ce mana addini suke na ce ranka ya daɗe suna addini ne suke zagin sahabbai na ce akwai wani ɗa da za a haife shi a zariya nan sai na taɓa shi da kabilancin zazzau ɗin na ce ya zagi sarkin zazzau aminu mu kyale shi sai ce ba zai yiwu ba don aminu shine uban shi shine kakan shi shine wan shi shine komi mishi duniya da lahira duk wani sarki da za ka taɓa a zazzau ko abdulkarim ka taɓa ko samba ka taba wallahi ba zai fi jin zafi fiye da ka taba aminu ba wannan sirri ne muke gaya maka mu a halin baiti ne yan cikin gida ne mu mm. wallahi kuwa kaga abdulkarim shine baba sambo to amma wallahi aminu ya fi kowa a wurin shi in kai dan cikin gida ne a rafta haza in kuma kai bare ne to shi kenan ka zo mu karanta maka wannan tarihi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai aka waye gari aka mai da ash'ariyanci ya zama shine addinin jahilai da na malamai walakiyar himayata mina sulta anavak ash'ariyanci ya samu kula da goyon baya daga mulki da sarauta wa asha fi kanafiha wa tahta mazillatiha sannan kuma ash'ariyanci ya rayu cikin tsumman goyo na gwamnati da kuma ƙarƙashin inuwar gwamnati wa atlaqa alaihi ashabuhu zuran wa buhutanan mazhaba ahli sunnati wal jama'a masu bin wannan manhajin da ƙarya da neman kare ƙarya da ƙarya wai sai suka koma suna kiran wannan mazhabi wai mazhabin ahli sunna da jama'a faktasaba bi zalika shuhuratan wasi'a da wannan sai manhaji na ash'ariyanci ya samu shahara mai faɗi wa nufuzan ƙawiyan ya kuma samu iko mai ƙarfi an gane falam ya'ud ahadun yajra'u ala mu'aradatihi don haka sai zama ba wanda zai iya ainihin karo da shi wa taujihihi da kuma tinkara shi wa taujihul intiqadi ilaihi da kuma fuskantar da raddi ga wannan manhaji wa man sawwalat lahu nafsuhu bidhalika falwailu lahu thumma alwailu lah wanda kuwa dirran shi ya kwadaita mai yewa ash'ariyanci raddi ya shiga uku ya lalace ya kade sai dai uwar shi ta haifi wani shine abin da yanzu su sharu salafa suka shirya wannan kwamitin fatawa da suka ce ina son ku gane sai da suka sa duk wani dan wata kungiya amma suka ce ba za su sa ahli sunna ba domin asalin kwamitin an sa shi ne don dan ai a akan ahli suna amma fa an sa yan shi'a an sa yan qadiriyya an sa duk wani arne da zindiki wanda yake iddi'a'in musulunci sai da kyar suka yadda to a sa dr jalo shi ne aka sa dr jalo na san dai ku tuna kasusuwa na na mukaddima ta sharhu sunna shine aka yi dr jalawa yau aka ce to amma yana da kyau ya je koyi turanci shine ya tafi gane yanzu yana koyon turanci yanzu waɗannan shekarun da zai je zaman koyon turanci kafin a dawo sun yi wasan kura da fagen don haka duk abin da ya dawo sai a ce a ai an riga an yi kararat allati la na taraja'u anha abadan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 sai a ɗauko ka sai a baka wani mukami bayan kwanaki sai a wance kalar da kai i abin da ake kenan to kai za a ba mukami sai ka ce eh kai na gode Allah ya saka da alheri to cikin yara na gawa na nan tsohon ma'aikaci ne yana assistant director don haka bari mu bashi shi ku bashi amma mu muna nan muna ci a algati malam ka ai kokarin ai duk kokari na wannan yaron ya mafi ni magaji na ne wannan ni na yi expire makirci ne ba ku sani ba abinda suka yi dr jalo namu kenan yanzu yana gane yana koyon turanci for the next three years to come sannan zai dawo na'am na eh sosai akwai wanda ma na dauka wannan dama ya sun dade yana cewa kan shugaban fatawa tintin ya naɗa kan shi amma a wancan lokacin yana ɗari-ɗari amma a yanzu an yi officializing abin ne ina son nuna muku an yi officializing ne don yanzu wai suna ganin sun yi karfi ne yanzu su kadai good luck yanzu abinda suke cewa na faɗa muku ran nan suna cewa duk wani ɗan izala ba za a yi gwamnatin nan da shi ba don 'yan izala ne suka yaƙe su a april election 2011 kuna ji to kai ɗan izala ne kaga suna huɗa da kai ya kamata ka binciki izalarka to shikenan yanzu sai suka karfafi yan dariƙa to sun karfafi yan dariƙa eh to su kuma yan dariƙa sai su ga to abu na farko su yi kokarin su nasa kwayayensu shine maganganun da malai yake gaya maka suna ta nasa kwayaye suna ta kyankyashewa suna ta nasa kwayaye suna kyankyashewa saboda duk abin da aka ce wa good luck game da addini sai a ce mishi sharu sale duk abin da aka ce wa namadi game da addini sai a ce ɗahir bauchi na faɗa muku lokacin ni da na madi zama mu na ƙarshe na cewa ba ga shek ɗahir bauchi ba kaga shek ɗahir bauchi ya jawo ayoyi ya ce ba wani abu don an zaɓi wanda ba musulmi ba babu to saboda haka yanzu ɗahir bauchi shine babban malami a wurin good luck a wurin ainihin namadi a wurin good luck sharu sale to yanzu wane ne tsohuwar mesa da tsohon kumurci saboda haka jama'a kunji malam yake cewa sai suka samu karfi da haka don haka wa man sawwalat lahu nafsuhu bi zalika wanda duk zuciyar shi ta riya mishi akan ya fito ya karo da abin da suke kai su ash'ariyawa falwailu lahu thumma alwailu la bal qad yuttahamu bil khuruj kun gani ko sai a tuhumce shi da cewa yayi khuruji wal kufr kuma ya kafirce shine abin da yanzu yaranmu da suka fito karatu madina ana bin su suna jami'ar islamiyya ana dan ba su dala 200-300 an je umara sai suna cewa ai waɗannan sarakuna masu adalci ne ai waɗannan 'yan siyasa mutanen kirki ne sau da haka in suka dawo na ce to ka ka ba a neman maka aiki sai a riƙe yaro shekara biyar ba a saman mai aikin ba kuma kullum in ya zo ana dan sa naira dubu goma a cikin ambula wata ran a haɗa shi da buhun shinkafa saboda a tabbatar an rike yanayin sai daga baya sai a samar mishi aiki inda zai zama irrelevant a ce mutum ya je ya gama jami'ar islamiyya an dauke shi an sa shi a police ya je ya gama jami'ar islamiyya an sa shi a custom an sa shi a sss mutum ya je ya karanta hadisi an zo an ba shi karantar da lugal arabiya ba ikhtisasin shi ba saboda haka hatta littattafan da zai mai da su maraja ba shi da su hatta yadda zai biya naffaza wannan syllabus din bai iya ba domin yanzu karatu ba irin na da ba ne yadda za a karantar da kai kuma ka zama ka kware game da abubuwa da yawa a fagen ma yanzu sai a ce ka ɗauki abu ɗaya shine za ka ƙware a kai a cikin fagen adabin a cikin fagen hadisin a cikin fagen ƙur'anin saboda haka abin da ya dace shine in dai a mustawa ce babba sai a ce to ka karantar da abin da ka ƙware shikenan sai ka ga a ah, kuna da waɗanda suka yi karatu da yawa a jami'ar islamiyya ga a zaria ga a kaduna ga a katsina amma me yasa ba sa fitowa suna da'awa a ah, ai kwalta da ba a yi muku ba an je an rarraba musu wani kaso na kudin tun suna ɗalibai sun ci to in ka zo kai kana magana saboda sun ci sai su ce kai kana huruji ka saba manhajin salaf ai manhajin salaf ba sa mu'arada da masu mulki ina son ku auna abin nan da kyau ina ta jaddada muku waɗannan abubuwan saboda akwai wasu abubuwa da za su taso ne kwanan nan suna nan an haɗa su ana so za a amfani da su a yi wa kafirai kamfen saboda sarakuna za su tara su ce to ku ne kuka yi karatu a madina sau da haka mu ne ulul amri mu kuma mun gamsu mutanen nan ba za su ci amanan mu ba don haka muna so ku mara mana baya tun da mu kun amince da mu mu sarakunan musulunci na'am suwaye 'yan takarar su ne good luck da kuma ainihin theophilus danjuma su ne 'yan takarar fa ba a magana buhari ba a fara magana shi ba ba a magana suwana da suwana da ake kallon su marasa kunya min awwalil amr to shi yasa muna nan dai muna saurare mu ji bal qad yuttahamu bil khuruj wal kufr idan ana tuhumar shi eh ai yayi khuruji ya saba manhajin salaf ai ya kafirta wa fi hadha dhalam alhalik a cikin wannan duhu baki bakin duhu shine al-dhalam alhalik ba halik ba fa bilha madha bakin duhu wa min khilali hadha al'alam almutahalak a cikin wannan halakakkiyar duniya la fil ufuq sai ga wani haske ya sadado ta sama liyubaddida bi shi'a'ihi almutanathir ala adh domin ya haskaka wannan ainihin duhu wanda ya biya mamaye wannan haske shi kuma ya yadu tala'ala hadhal kaukab alwahaj sai wannan ainihin wato tauraro wanda yake mai haske sai ya kyalli baina hadhil hanadis alhalika a tsakankanin waɗannan duhai waɗanda suke baƙaƙe na'am innahu ibnu taymiya wannan hasken shine ibnu taymiya wato jama'a kunji sai allah ya kai mu karatu na gaba insha allahu ta'ala za mu tashi a inda malam zaka je na cewa laqad takaffala allahu bi hifzi hadha din inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun allah malaukakin sarki ya taimaka na malam al'ayin wa professor mahadi haka aha lokacin da ya gama phd na'am gwamnan borno ya turo na'am yana da muka za ba bashi kwamishina ya ki yadda na'am gwamnan ya zo da kanshi cewa za a ba shi kwamishina sai daga baya shi baban gida ne ya sa shi saboda shi mahadi ya fitin gwamnati a matsayin shi na shugaban asu na ibu e aha in aka ɗauke shi aka kai shi can karshen duniya kuma sai a kore shi a kore shi ne abin da kuma an raba shi hmm. ba na sai shi bayan ya zama vice chancellor shi wannan gwamnan na wancan zamanin yanzu neman taimakon kuɗi a wurin shi a office ya fita daga gwamna ya zo gida komai ya zo neman taimako a bashi kuɗi ina waɗancan da suka so su sa rusa shi ba su bashi kuɗin ba su kansu kun fahimta jama'a haka wannan abin ko wallahi jama'a ku yi haƙuri don mun shiga cikinsu ne kuma mun zame musu matsatsaku a yanzu shi yasa muke samun wasu bayanan kuma ya kamata matasa su amintu da abin da muke gaya musu to amma alhamdulillah kullum ni dai ina faɗi kuma tafiya tana tafiya ku da kanku kuna ta gano misalan abubuwa haka sannan ba za ka yi mamaki ba jami'ar islamiyya an kafa ta ne don ta samar da du'at ba don ta samar da ma'aikatan gwamnati ba yanzu ne jami'ar islamiyya ake kokarin fitar da bangare na medicine da bangare na engineering amma shi ma sharaɗin shine 'yan ƙasar saudiya kawai za a ba da wasu duwalul khalij su biyar ko shida ko an fahimta to amma jami'ar islamiyya ana karantar da addini ne aƙida manhaji asalafiya to me manufarsu ka je ka yi karatu ka zo a ɗauke ka a local government a aje maka wani teburi kana sanin takardu da an yi magana ka ce madina kai me manufarsu ka je ka buɗe shago a monday market kana sai da yadi me manufarsu ka je kana sayar da ice wallahi al'azimi ba manufar jami'ar islamiyya ba kenan manufar jami'ar islamiyya a ji ka buɗe da'awa a cikin gari saboda tun ba su fahimta ba da suna tunanin da'awa a najeriya irin saudiya ne suna fahimtar da cikin makarantu ko har suka dawo suka fahimta ni da professor ali nasir al-fakihi malami ne daga jami'ar islamiyya malamin mu ne ya karantar da mu da muka zo kasar nan ana daura suka zo kasar nan ana daura sai ce mini kaga e eh, mun fahimci cewa dauran nan bata cika ba da simar dinta da ukulinta ba bata cika ba da sakamakon da ake so ba saboda mun zauna mun tara ku don mun fahimci kasirun minkum mutasawwifa na ce shekh na malhal me mafita ya ce za mu rinka fita muna wa'azi a cikin gari kai kuma kana fassarawa amma an ce wani wurin za a dake mu na ce kwarai ya ce to shi ya shirya don shi dama ya sha bamban da su zarban in haka dan zo abu shi yana dan biye mana wani lokacin a hayaniya Allah akbar yawa tun da daidai an zafin kai ne a tafi ke sai muka shiga daidai lokacin 1990 ana rikicin Saddam din nan jama'a muka je muna wa'azi to kun san malaman saudiya su kuma suna su kan saddam lokacin ali nasir al-faqihi muka je wani wuri ya ce saddam haza ja'ir saddam haza mujrim sai ji na yi shiru ya ce eh, na ce a ah, stamiri ce a ah, fasara na ce a ah, hala za mu ci duka an yi wannan fasara na ce mu ce sai da muka to muna mota ya ya ya ya ba zan yi magana wannan na ce la sai na nuna mishi wani gida na ce kaga shanu nan ya ce eh, an ɗaure su ne za a yanka su za a yi wa saddam sadaka ya ce la haula wala ya ce wala za a fahimta duka za mu sha ah! a kano ka ce saddam mujirin fa ina na ce ya ce in fassara na ce a a wuce ya faɗi na gaba <laughs> ba za ta fassaru ba ko kun fahimta a shahid shine sun rusko cewa da'awa sai an shiga gari dan da ko fikirarsu za ku jinna yawan faɗi da fikirarsu ko a ɗibo 'ya'yan sarauta a ɗibo 'ya'yan gwamnoni a ɗibo 'ya'yan manya saboda su suna fassarawa ne da ƙasarsu mm. na ce dukkanmu da ke da'awa iyamu ba sarakuna bane ba wasu masu kuɗi bane so da aka ita da'awa muna tara awam ne muna fantsama wanda Allah ya nufi zai zama malami sai zama ai ta rikici tun daga gida har Allah mai da shi inda ya mai da shi shikenan da haka ake yi ce la haula wala quwwata illa billah so <laughs> da haka suna da wahalar fahimtar wasu abubuwa a lokacin Allah madaukakin sarki ya kiyaye a takaicen takaita jama'a in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za a zo a ci gaba da wannan don da muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah